يشاء karanta ayoyin الف لام lam bismillahir rahmanir rahim كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى المؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ومن شيء wannan su ne ayoyi da muka karanta a yi ma ta zakaru kira'ar ke wabashin duk wa zikira da mummuni ko yanzu an ta shi tabi'u Allah subhanahu wa ala ya ce tabi'u ma tabi'u ma unzila ilayka kada wato ku wani abu kuma bayan ubangiji subhanahu wa ta'ala abubuwan da ake yi kuma bayan ubangiji ba sa wuce ko dai shekan iblis da mabiya sa na raguwar kawani sai kuma duniya sai kuma mutum ya san sai mutum ya rubuta zuciyarsa wani abu guda su ne arkan rukunan da suke samu cikin ya saba wa wani iblis sai a duniya sai san kai sai bin san zuciya su ne suke haifar da ashubuhat su suke haifar da ashawa kuma su suke kasar da mutum to dukkan su iblis din da duniya da annabsu da alhawa fadin Allah la domin min ni awliya kamar an ce ka saba wa mutum duniya ka saba wa iblis saba saba son zuciya ko na ka ko wurinka ka ba Allah shi kadai ta hanyar abin da ya saukar maka da kuma wani umarni da ya yi rutu wajibi ne sai an ba da Allah ya saukar wanda bai ko kuma Allah ya sauko ba na'am sai kalilan ma ya karanta kwarai tabakkaruna in an gaya muku za ku wani asalin kalmar ta tazakkaru min shi yasa a kaga kalilan ma tazakkaru shi ita ce kira'ar hafsun an hafi ban da shuba da kuma kira'ar hamza da aliyu kisari da khalaf an khalaf al-ashir tunda shi khalaf ibnu hamza yana da kira a kabicin gashin kanta a cikin karin kira a goma kira a bakwai akwai kira a yin da barci wanda barzi da kungul suke yin waya a wajensa akwai na fi madani wanda ya shi da kamun suke waya a wajensa akwai ibn amir abdullahi ibn amir bishani wanda abunan nan hisham da ayyukan kakawa suke waya a wajen sa shan ibn ammar hisham ko abdullahi wa hawa sabu abdullahi ibn kakawa na sannan sai kari ibn uku shine abu am zayyan ibn al'ala al-basri shi kuma wanda hafsul duni da su suke waya a wajen sa kaga kenan an faɗi na makka da na madina da na sham da na basra sai kuma mutum uku a kufa wafin da gharwa min ha talatatu su ne asim kufi wanda mu hafsu da shi ba su ke a wajen sa asim bin asim ibn abin najib a ibn bahdara kufi suke waya da shi da hafsu da shirba suke waya da waya a wajen sai kuma hamza ابن حبيب أبي حبيب عن سيات شيخ مون دخل بتخلات في رواية ونسى سي علي بن حمزة التساري شيخ ما وندا آه، وانا ليت ابو الحارث دحص الدوري اجراء التدريس دحص الدوري انا اجراء وعم وانا سوري قراء بلا لغه وتتكلم سكون لكي يكون اجراء فتنا كيف هزوا بعمل سلم الله صلاه الاسناد المتسم kuma annabi ya karanta qur'ani a irin yadda suka ainihin karanta ko kuma sun karanta irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta to an ƙara guda uku kuma a kansu akwai kira'ar abu ja'far yazid bin al-qa'qa al-madani malamin suna shi kenan malamin suna hafsi shi ta bi ma yana cikin manyan tabi'ai da kuma kira'ar yaqub al-hadar da kuma kira'ar khalaf wanda yake waya a wajen to da khalaf a kira'ar ta tasa ta kansa da kuma hamza da kisa'i da hafsu an asim su ne sai qalilan ma tadhakkarun sai to an yi da zamu tahu wato asali a kalilan ma ta tazakkaru ne sai aka yarda ta uku guda ɗaya takfifa sannan kira'ar ibn amir ashami wanda hisham ibn ammar kenan da abdullahi ibn zakaran su kuma ce qalilan ma ya yatazakkarun ya tazakkarun qalilan ma ya karanta kwarai ya tazakkaru na kaga su mutane ɗin in an gaya musu sun yi ma'anarci a bai kasar da canza ko lamirin ne canza a ragowar kuma ragowar kurra ba za su zama jumhur ba ke nan tunda an samu mutumin ne hudu a nan da cikon asin to kusan dai rabi rabi da rabi albaku shi kuba da ibn ala'il basari da abu ja'far al-madani يعقوب الحضرمي ما ذلك بعد اسمها كرم تعالى قليلا ما تذكرون كما تحبون سساعة وسلاقة انت لو كرم تعالى قليلا ما تذكرون أنا قال تسير سيد أن تكون وانت كتا كراء سنافر المدن ابن العلاء البصري يعقوب الحضرمي أبو جعفر المدني da shu'batu an asim tana nuna mana cewa lallai an boye taron a cikin zalimi domin tazakkarun asali ta tazakkarun ne sai aka yi idigamin taron a cikin zalimi sai zama tazakkarun wanda kuma wannan malaman sauƙi sun san da wani kamar yadda yake a bukar fi kutubin wannan matan kuma da aka kara a yi da tauki ai kalilan ya karanta ma da a kara dan a kara nuna maka cewa kamar da turanci ne ka kara kan so an so happy daidai ke da amma amma ka ce so din tana kara nuna quality na ko kwantiti na happiness ko to haka da kalilan ma ya karanta kwarai tazakkaruna تذكرون يتذكر tazakkaruna تذكرون يتذكرون sai a zo a yi wa'azi a tashi amma sai daga mutum ɗaya biyu suke karɓa abin da aka rubuta shi wanda wani kuma ba ba ko bane ya tafsir wasu ayoyin na alƙur'an ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma'a tsarun nasi wa ma'a ba mafi yawan mutane ba ne da mu'mini ne za su zama mu'mini walau a rasa ko da kare ka kai su zama mu'mini ka ce musu abi amma karshe sai daga ga ka gama amma sai daga ga ɗan mutum da suka bada gaskiya ba su da yawa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya atin nabi wa ma'ahu rajul wa nabi wa ma'ahu rajulan za ka ga annabi ya zo ran kiyama tutarsa shi kadai sai annabi sai wani annabi sai mutum ɗaya ne ya imani da shi wani annabi ko mutum biyu ne suka imani da shi wani nabi wa ma'ahu rajul وليس معه رجل akwai akan malamin da shi kadai ba wanda ya imani da shi daga kada ka damu yawan jama'a ba shi ne ci gaba to ayyuna anna qalilun ajiduna fa qultu laha inna al-kirama qalilun wa ma dharana anna qalilun majaluna qalilun majalun musirina qalilun ko gani yace to ayyuna kina aibata an na kalin jini na wai ba mu da yawa kalila fa kuntu la sai ce mata to ina innal kirama qalil ai da ma manya yawanci da ba su da yawa idan haka Allah ya ce qalilan ma tadakkaru masu sa aqwa mutuwa ba su da yawa zama na an na qalil to ne idan muna kaɗan wajaru na tsari amma mai kiyaye yana da yawa wajarun musulmi da dalilin su kowa da suke da yawa ne mai kula da su kankantacce da aka dan an ce maka mutane da yawan su imani ba kada yawa ya rude ka yawa ba shi bane ba gaskiya ta ce a barbi na wa kan qaryatin amsakna ba alƙarya ɗaya aka yi a duniya ba a halakana kakarta an yi alkarya sau an yi alkarya su da yawa alkarya alkarya da yawa duk mun halakar da su kuma mun tsora komai ba lokacin da za mu halakar da su duk baja a ba suna bayatan sai ga azabar ta zo musu bayatan a cikin dare an kun ƙari nuna wani lokacin kuma azabar ta zo musu wato ƙari nuna suna cikin yin bacci na ƙailula ayyuka shi ne barcin da ake idan rana ta sake wanda ake cewa siyarta wannan mutum yana wajen harkokin sama zai rufe dawo gida ba don komai ba sai dan ya huta wannan aya wanda suke nuna mana shi ya ku masu laifi ya ku shirkan maka ya ku na kai da musulmai ku sani cewa ba a kan ku ba ba an yi masu laifuka da yawan sun halakar da su gaba da alƙaryar ma muke halakarwa a jaha ba su na ta mun tashi halakar da su wani lokacin sai azabar da zo musu cikin dare an ƙari ko kuma da rana domin ƙari na fi waktin kailula da rana ce kailula ba wani lokaci da Allah ya ware sai a wannan lokacin da ake halakar da mutane وألا يبيع من هو إيجاز وحلت ولقد استهزئ ولا ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمر sai abin da al'allazi na sashi domin suka yi su ilmi ne haka domin makarin da ya sai abin da suke wa ilmi na azaba sai zai fara kuka su haka yin lallai wani jami'ar ala yana da karwayan da ya ga dama a lokacin da ya haka allah ce baka ayyukan kare sun ala na hawa ya kawo ya kowa ba وقصر مشيد سبحان الله يكفي ولقد الله يكفي وكأي من قرية باوي كريم كي بني قروا نوع كي أهلكناها وكالك رسول وهي ظالمة alhali wannan alƙarya tana mai zalintar kanta da kai abin da Allah ya ce wai ya kawo mai tun ala urusha sai ga ta ta fasu wa umar akan ginshikanta sai ka ga alkarya da ka ba an kifar da ita wazir mu'attala sai ka zo ka tarar da gari jiya an mutuntar da ita ba a dima ruwa a cikin saboda masu dima sun mutu wa kasar mashi mashi ga gida na iya gida an gina shi amma masu shiga ciki sun mutu gaba daya nawa aka yi haka Allah ya ce wa kam bakwai da kuma yi wata wa ba ahlakna basirar mai rishe ta wacce ta ce ta kama da cewa tana da sabuwa na rayuwa suna ganin suna da kuɗi suna ganin suna da technology suna ganin suna da yawa suna ganin suna da ƙarfin soja amma muka markaɗe su muka halakar da su nawa kai ka je ka kan bar tarihi ka yi ba Allah ba ya ce irin wannan cika baki kuma idan da gaske yake sai da aka ce za ka cika baki so kake kai kama da ubangiji shi ubangiji ya ke cika nawa aka yi a nuna mana su mu gani to kai kuma in kai sai Allah nawa kai ba a bakin komai kake ba basiran ma'ishataha wanda suke takama domin albaqar kamar yadda Allah ya ce wa la takunu kan ladina kharaju min diyarihim wa la takunu kan amma cewa sun isa irin yadda super power countries ke duk abu da ya faru ce zamu suna jin sun fi karfin kowa to Allah ce nawa muka harkar da kasashe wanda bakurat ma'ishataha suke jin cewa sun isa suna tatama da dukkan wani sababi na rayuwa na karfin soja na technology na kuɗi na girman jiki na lafiya na ci gaba amma Allah ce fa tilka jilla gidajen su nan lam tuskar min ba'di illa qalila ba wanda ya kara kasada ya je ya zauna a garin nasu ma ba kan ba da za ka je ka da wajen su an dan samu su ta da su zauna a wurin amma yanzu san mu dawo wurin su ya zama kango ba wanda ya ce ce bari mu je mu tare a inda san mu dawo su karatu ba za ka ba mutanen annabi da wucewa ta wurin ba kai ka kai ba sun su ma baya huta jirgi ma baya sai da ya kauce karkace ba su Allah ya ce wa kunna nahnu warisin karshe kuma duniyar mu muka gaje ta zama ta mu ha ah, kuma ga bayan yanzu da su ake cewa to su ma su ta su su shiga taitayin su haka Allah ya ce da afalan yasiru fil ardi a duniya su gani fayardu su gani kai bakana da zina min qablihim yaya karshen makomar waɗanda suka kafirce kafin su ta kasance dabbar Allah alaihi Allah ya dallake su gaba daya wannan kafirin na amsalwa kuma al-mushrik kafirai ne su ma azabar bin fitana min da zuwa da sami to haka ubangiji subhanahu wataala kuma yake jan hankali wanda yana ba wa kafirai labari to nan ma sai yake gaggaya mutanen maka cewa azabar za ta iya nufafo su da dare kaga anan mai Allah subhanahu wataala ya ce anan yake cewa da yawa daga cikin alkaryatu mun halakar da su sai azabar mu ta zo musu bayatan da daddare Allah ya yi mana bayanin cewa azaba tana zuwa da daddare kamar da Allah ya ce afa amin ahlul qura afa amin azabar Allah ta zo musu bayanan a cikin dare wa na kuma suna cikin bacci ka san baka isa ka kare azabar wannan tsaro ko kuma mutane mutanen alƙarfi sun yarda azabar Allah ta zo musu duhan da rana tsaka yi yal'abuna suna cikin wasanni aka abin makarar Allah to su yanzu sun amincewa makarin ubangiji ne domin duk dabara ka ubangiji ya fi ka sai ya zo maka ta inda baka wala ya amma makar Allah illa qawmun khasirun ba wanda yake amincewa makar ubangiji in ba mutane ta ko ba khasirun suka tafi suka yi asara haka ubangiji ya makar Allah illa qawmun khasirun na aikata mummunan aiki da dabara yanzu sun amince cewa Allah ba zai sanya ƙasa ta tsage ta haɗe su ba ko kuma Allah ya zo su da azaba ta inda ba sa fito inda ba sa fito din ko da rana ko da safa kamar yadda ya faɗa a cikin wannan aya aure a cikin kasuwa da ofis da wurin aiki inda suke kaiwa da koma sai Allah ya musu da azaba ba ma wani mutum ba sai su gaji su gagar ubangiji ba a yi tashi kama su nawa aka yi yanzu a nan turai an zo ana a gidan rawa ana rawa ana caca ga yan mata ga komai ƙasa ta tsage suka dinga fadawa an duha an haska a indonesia lokacin da aka wani wani wata girgizar kasa da ta farko daga cikin ruwa wani tsunami da aka yi mutane suna cikin shirki ayarsu a wurin ha irin wajen jin daɗi da picnic daga ruwa bala'in ya fito ya fara haɗi ya mutane wasu suna ciki haka suka dinga rutawa suna farawa akwai garin da masallaci ne kawai ya tsira da da suke masallaci wallahi Allah ya harkar da su hmm. ألا أو يأخذهم في تقلبهم فما بكل أو يأخذهم على أو يأخذهم على تخوفهم فإن ربكم لرؤوف رحيم ألا إذا ما يأخذهم على تخوف سيدا يستهني المسلمين kawai can sai wani can su mutu sai can ma su ba za a kusa yin ga duk an ƙara da ta kawo sai na kuma wata rana yana kan mimbari yana ya jero ayoyin nan yana wani afa amin afa amin yana auya a kuma yana zuwa sai zuwa auya a kuma mun ala ta kawo sai ce jama'a a kowane zai ya san ma'anar ta kawo a nan ni ban sani sai wani dalci ne ya tashi tsoho ne shi ba malami ba ne amma dai bala'i sai ce mun san ta kawo ya amirar mu'minin ko a wajen tasawuf yana nufin tanaffus to dan kabila ku zai su karyawa wasu fi kowa iya iya iya ne kowa a nan inda suka fi nisa da wayewa kuma sun fi kiyaye a sai dai an fi su ɗabbaka da amma kiyaye a nan asali shi yasa mutanen mu suka yi maka hausa wasu su zaɓa da kowa <laughs> mutanen su malam ba saboda sun fi nesa da habara na ce habara ana nufin kaga misali ka ɗauki kano kaduna mutane kowa da ko ina yana zuwa ko harkar kasuwanci ko harkar gwamnati da sauransu to amma ganin da sai dai a je neman ilimi ko na za a ga mutanen da suke zuwa mutane ne masu sifga iri daya da haka an fi kiyaye asalin hausa wannan ko kowa wannan zai zo wannan zai da a hada kan wata hausa mai sauki kuma za ta dinga canjawa kamar yadda mutum yake canja ta ma shi ma ya da dinga canjawa to kuma dole a ɗauke masu tantan. standard saboda ita ce kowa zai iya fahimta amma ka kalma a yadda take asali to sai ka fahimta shine da ji an fassara maka kalma wanda asalin sanda aka haifi kalmomin Hausa da wannan aka yanka masa wannan ma'anar da su aka yanka masa to sai sai wannan da ce sai ta hawo kuma a wajen mutanen kus baka ji ba san da mawakin mu Abu Kabir Kudin ke cewa ta hawo bar rahmin ha nikan qaidan ta hawo ma'ana tanaqqasa sai na wani ce oh haka ne ba ya ce lallai ya ku larabawa ku maza maza ku duba shi ku kada kada sun yi muku kada mata waƙoƙin larabawa tunda shi wannan dattijan ne ne ya ka ci Qur'ani amma ya ka hujja da wakar abuka waƙar Abu Kabir al-Ghumri tasawwafa fa'il haka mika tarikan kama tasawwafa ulul nab'at as-sufur ubangiji ya ce auya auzahum ala auya auzahum ala shi in Allah ya dinka tsoratar da ku sauka muku da abubuwan da za su razu na ku ba inna wa kun da ke amma wani ne rabbi ne mun jin kai ne kyale ku da ku ana to dai subhanahu wa ta'ala dai abin da yace fa ja'ahum ba'suna bayatan wa wa awum qalu sai wato azabun ta zo musu bayatan a cikin dare aw hum na. ko kuma da safe lokacin hantsi suna kan barci ba ma kana da hawa ba wani abu da ya zama shi ne maganarsu kuma ma'ana kaunu illa an qalu sai ga suna cewa inna kunna zalimina sai a shi mun kuskure mun ne azzalimai da lokaci ya kuɗe kalmar da'a tana zuwa da ma'anoni da yawa asalin ishtiqaqin ta yana zuwa da ma'anar alqawl kamar yadda ya zo a yana zuwa kuma da ma'anar wato annidawa shine ka da babban murya هناك الأمين سبحانه وتعالى يرد على نحن في سورة القمر التي تيوا ولقد ناداهم فلنعم المجيبون ودعا ربه فنادى ربه في مغلوب amma nan ka ce kiran su in ka ce kiran su kamar kayi gwaranci ko ba a ɗauki misali ka fasara ce ba ma kayan da awa kiran su ne zamo ba a sai ka ce magana su illa an ƙaru tun daga nima an fassara maka ai illa ƙauru tun da wannan an ƙaru maddar bi mu'awwal sai na zo fi mahalli nasbin wato mustasna ai illa ƙauru na ce a wato ainihin faɗin su dan kemarahan dan awam bawa nak beli dan mesin ni kita cik makan Inna Allah bersama Istikah di da'wah yang ada makna Waktu sampai Kami tak boleh sama-sama Kalau misalnya kau ni Inna Allah ya Allah Inna Allah aikin tafsir ma'ana ne mana fatawa sannan kuma kalmar du'a ko addawa tana zuwa da ma'anar wato ainihin ibada ibada sai a ce da'a bi ma'ana abada ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa wa أخلي على نوري وانا كعاد انت سنة طلعت انا كانوا من سنة ديوة نعم اديكم عادي من كاتب نسي سنة ضرب عن من نسي عبادة أولئك الذين an samu su mutane tawaga cikin mutane suna bauta wata tawaga ta aljanu fa aslamatil jinnu to sai aljanu suka musulunta sai suka kafirce bautar da nan mutanen su da su sai Allah ya ce ulai da ne ya dauna wayancan a mala'ikun da mutanen nan wayannan wayancan aljanun da mutanen nan suke bauta ayyatu da ma'ana ya ya'buduna ulaika da yad'una ulaika alladhina yas'aluna wannan mutanen da suke roko akan suke bautawa ya'buduna ulaikan da ne da ruwa yankan kuna ya rubu ne mutum da su ma sun zuba makamun su suna su a wajen wani da su ayyukan akarar a ganin kawai ne ya kusa da ya samu abu da wannan wanda ake roƙo da wanda shi ma yana da abu roƙo ko kuma wannan wanda ya nufi ubangiji kawai wanda ake bauta wanda ya nufi ubangiji ayyukan akarar wa yarjuna rahmatar wannan sun da suna neman fatan rahmatar ubangiji ya kawo na inna azaba rabbi inna azaba addu'a tana zuwa da ma'anar wato ainihin roƙo shi ne kamar yadda ubangiji ce ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib a Allah ya a ga wannan ma'anar ta roƙo ne ke ko a kuma tana zuwa da ma'anar wato ko dai a eh, ma'anar ibada ɗin ta ƙarshen suratul sutar da sosai doka kan nan ka kan don ma ya haɗa ujukun rabbi laula du'a kaga du'a kuma wasu ce laula ta kuma wasu ce laula salatu na'am to sai ka ce addu'a bi ma'ana salat ma ya haɗa ujukun rabbi laula du'a kuma ai laula salatu ba dan sallar da kuke ba da ba ruwan Allah na'am suka ce tana zuwa da ma'anar aljawa المقامين الثلاثة ليس رفعان <laughs> التي كلا إنها لظى كلا إنها لظى إنها لظى ولم تسنة لظى نزاعة للشوى أي فاتك كم من أفتاح suka ce tuhuli ah. tana halakar da man adwa tu'adhibu man adbara wa tawalla tana halakar da amma kace tana kira din to in ta kira shi ne za ta yi masa ne don ta ce amma da za ce tana azabtarwa sai a ce kafin kan da ko da ne kace ta dukkan tana kira ma an samu malamin tafsiri da yawa da suka fassara sai dai wannan ishtihadi na malamin nuna wanda in dai ba an samu nasi karara na qur'ani ko na hadisi da yake mara wannan magana baya ba to ya bar ihtimala zai zama dai zai idan ko bai ci da asalin maksudin saukar da al'ayar babu laifi a dora wa ayar in kuma aka samu wani abu na makasin na shari'a ko na saukar da al'ayar da ya ci karo da wannan lugar to dole a dakatar a ɗauki abin da shi qur'ani zai ɗauka saboda abu ce ya wanda yake mara kyau an gane ko to an ba ma kana da yawa ba abin da ya zama shi ne magana illa an kalu sai suka rinka cewa inna kunna zalimina lalle mu mun zalunci to haka da ma ake duk wanda azaba ta zo masa a ƙarshe kuma sai ya rinka sai ido ya rina baka sai ka ji suna cewa mun zalunci game da Allah ya ce wa qasamna wa فأخذنا متكريعة وهي ظالمة لوكس التي كان ظالمة وبنجي سبحانه وتعالى يسي وأنشأنا بعدها قرنا آخرين bayan gama da ita kuma muka sake halittar wasu mutanen a wani karnin ya mutane suna girkawa da gudu sai aka ce la ta Allah ya ce kada ku gudu ba ku aka ce haba da kuna da kudi kuna da wayewa ko kuma mana zuwa wanda aka nufitar da kuma na dukiya da mata da gidaje domin a tambaye ku a ciki. Balu ya sai Allah ne كان شمل نعم. فما كان دعواهم إيه، إيه، آه، وما جاء فما كان دعواهم إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين أنا اسمع في أكثر لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتمتم فيه ومساكينكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما بالت تلك دعوة fama kan zalar tilka da awa wannan ihun da suke yi bai gushe ba shi ne neman canyin da suke ta canyi tare da ilmi da sai ne ko kuma zalar tilka da awa ai ina kun na da ne suna neman dauki dauki suke nema a zo a cece cikin wani hatta ja'alnahum dan har sai da muka mai su suka zama kamar bishiyar da aka kamar gonar da aka girbe shukokin ta gaba daya ina kamar wato karan itacen da aka kunna masa wuta wuta ta gama shi ta mutu kurmus kurmus an gama su ne sai da abin da labari wannan gaba wannan aya ta cikin anbiya'i a cikin anbiya'i inda wajen nasu idan kun tana ƙara fassara maka wani ya sa ilimin jirgin kwallon Allah ya kansa rama yake cewa yake cewa في هذه الآية الكريمة الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa ma halaka qaumun hatta yuzaru min anfusihim ba a taɓa halakar da mutane ba sai Allah ya sauka musu da hanzari da yake musu zuri da a cikin su za a tashi wani wanda zai faɗakar da su in sun yi shi kenan in ba su ba to shi kenan daga abdullahi bin mas'ud Allah ya kare ta da shi ba a yi bai inganta mabbu'an kiran da sallallahu alaihi wasallam ba al-mawqu akbar ya hadisi ne mu'allan kamar da malaman hadisi suke cewa sai dai ista'ana su ne ke tafsiri hadin aya kuma kana da awaku irja'ahum ba'suna illa an qalu suka ce manzo Allah ne ya karanta ya ce kuma kana da awaku irja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin sai Allah ce fa ana الناس ko kuma in tauɗe a tunce tauɗe a tunce da kasam shin kuɗa ce zaman ruwa wallahu lamul asam nas'alanna kuma sai da fi'il mudari ne mabni ala al-fath al-ittisal bi min al-tawkid فلنسألن الذين أرسل إليهم والذين والذين أرسل إليهم الصلة وما دخل فيها من الموصول في محل نسب مفعول به سيرا فلنسألن الذين والله تبت sai mun dinga tambayar alladina da ilayhim manzannin da aka aiko musu wala nas'alanna al na wallahi sai mun tambayi man wa'anda aka aiko kuma da ursila su ne wa'anda mutanen da aka yi musu aikin al-mursalina kuma sune manzannin da suka zo suka zo da sabon Allah ya ce ran alkiyama sai mun tashi kowa mun tambaye shi sai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin jari Allah ya ƙara da gare shi sai mai tafsir Bukhari Muslim yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce fa tun sa'iluna nuna a A ranar alkiyama Allah zai tsaye ku ya tambaye ku game da ni ba ma antum nuna ya ku na, in Allah ya tambaye ku ne za ku ce game da annabin da aka aiko me za ku ce yana so ya ga hankalin kwanta sai suka ce za mu ce innaka nashhadu ka qad addaita risala za mu gaya wa Allah mu ce ka kawo sabon da aka ba addaita risala ko ballakta risala ka kawo sabon da aka ba ka wa addaita amana kuma ka sauke nauyin amana da aka ba ka wa nasahta al-umma kuma ka yi wa al'umma nasiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala rabbillahi jama'a ku saurara na idan da safar da aka turo da shi ala rabbillahi yana daga hannunsa yana yana yana nuni da hannunsa sannan sai ya daga shi zuwa sama ya nuni da inda jihar da ubangiji yake yake yi da al'arshinsa ya ce allahumma fashar Allah ka shaida Allah ka shaida Allah ka shaida saboda ubangiji ya ce ba nan da zai yi ko da ilayhim lallai sai mun tambayi waɗanda aka yi musu aiki mutanen kuma wajen alamun musulmi sai Allah ya tambayi malamin musulma rana a kiyama ko kuma sai Allah ya tambayi su game da duka wani nauyi da ya wata ba a kan masu da'awa su sauke shi in ba su sauke shi ba sai Allah ya tambaye su

sun karɓi sabon ko mun karɓa ba kamar yadda mu da muke gaya muku gaskiya ai dai kuna mu so mu sauke amma shi kun karɓa ko ku karɓa ba Allah ba tun za a gan shi yana murmushi yana dariya amma bai karɓa ba shedan ya riga ya fitare masa kunne ba zai taɓa yadda ya karɓi gaskiyar da za su taimake shi ya yi aiki قالوا لا علم لنا يا Allah والله المسلم إنك أنت علام الغيوب الله كيف كأي مثل تلك أبو يا ربي haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratu al-furqan ubangiji ya ce wa yawma yunadihim wa yawma yunadihim fa furqanin qasas uban ta suratul qasas ubangi subhanahu ta'ala ya ce lokacin katina ranar da za a tambaye su mutanen da aka aika can muji almanzar za a aika za a tambaya ko to sunan wanda aka aiko wani sai Allah da zai sai ma za a jabtumul musulmi me kuka ba wa manzanni a matsayin amsa tunda su manzanni ba za su san me kuka amsa a shi ne ista'aniyat alayhi al-anbar sai gaba ɗaya amsa ta sai sai sai ta kuya ga ga ga da yawma yunfahu la yatasaalu Allah ya ce qawm ya yatasaalu a lokacin kuma ba za a ba bayar juna tambayi a ba da amsa an kuma gama to kaga ana wannan ayoyin guda biyu ta kasar da cikin ma'ida ta tabbatar da kowace ita ta zo da bayanin cewa za a tambayi manzanni ta ma'ida ta cikin kasar kuma ta zo da magana za a tambayi wanda aka yi sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala sai fa wa rabbika fawar dika na rantse da ubangijinka la nas'alannahu ajma'in sai sun tambaye su gaba daya da wani da kenan da manzannin da wanda aka aiko aka aiko manzanni da masu alun da wanda ake wa azan sai Allah ya tambaye su amma ka yi amalu da kuwa idan kuka zo kai wa azumi kuka ci ba ka kullum a matsayin ka na mai da'awa tun da na san ana samun masu da'awa a nan ka dinga buga mutane su ji tsoron Allah ba su ji tsoron ka ka duka tambayar da mutane kan su so Allah da manzansa ba su so ka ba kai ka kyale su in suka kinkawa ba wani abu bane ai baka zo duniya don kowa ya so ka ba abin da kake so ghayatu muradika shine Allah ya so ka amma yanzu an kare ka ga da yawan masu azi abin da muka ganewa shine mu gwada wa mutane cewa mu wasu wallahi babu amfani ko ba shi nasara kafin wanda ke ba. a duk wani tasarrufi da zai ko wani magana ko na manza mazhabinsa shigarsa a fiyarinsa ko na kafa hujja ko na raddi wanda ba shi da maslaha da da'awa ba ce wannan abin ya zama saboda ya gana a yana ji yana za a zartar da shi a ce dan ne kai a kaza amma duka abin da kai a matsayin ka na ɗan sawa wanda a bisa ishtihadin ko kuma nassi ya zo akan cewa wannan abu shi ne taimakawa zai isar da sabon to kana da hannun da zaka ba wa dan akwai lokacin da a matsayin ka na mai kira zuwa ga addinin Allah ko wata baiwa Allah ya mace ka ko saboda idan ka bayyana da wannan baiwar za ka fitini jama'a su ka karɓar sabon to wannan koya baiwar da zuhurin idan Allah ya tambaye ka ranar kiyama za ka iya bashi amsar galibi na'am ayyuka ibn da yake al kiyami sun taɓa tafiya da mutane da abu da ya kawo a cikin kiriya a tarjamar sa sun yi tafiya sai aka shiga cikin wani irin yanayi ga ba ruwa gashi ana shirin halaka an zo inda za a samu ruwa kuma rikiyar a ƙafe shi kuma akwai wani sirri tsakanin sa da ubangiji ba wanda ya sani sai shi sai da ya yi shi sai ya ce da ya ga tabbas mutane za su alaka sai ya ce a ah, ya ce ina so in wani abu amma sai kuma alkawari a cikin nuna hannu za ku koyi ba wanda zai faɗa suka ce ni alkawari za mu koyi kawai zai je ba ke rijiyar ya addu'a yana gama addu'a ne ya ce ciki ko da ruwa suka sha suka yi komai kuma kare kan ayyu sikatun ne tabt min rijalin jinta kai ba min rijalin jinta ba ma duk imamu da ima dalibin sa ayyukan tafiya ne Allah ya kanta da rahama mutum da yake tsoron Allah shadidul fiti ne tsanani a addinin sa baya da gaske yake komai yi hajji so 40 a rayuwarsa Allah ya kanta da rahama ko mutum ne mai hujja da ilimi wanda imam malik su uku su biyu yana a kamcin yaje ya je ya karfa hadisi a wurin sai yana cin zuwa zuwan farko da ya zo ya gan shi a harami ya ji ana ta cewa bana ayyuka zai yi hajji bana ayyuka zai yi duniya ta ɗauka wani ma saboda ka zai biya hajji dan ya zo ya shekara yana tafiya a hanya dai in ya gama hajji ya karba hadisi a wajen ayyuka saboda tsakanin da manzon Allah sallama mutum ɗaya ne iyakaci kenan amma malik yana zuwa ya leka sai ya shi sai ya shi ga alhamdulillah kamala a tattare da shi Allah sarki malik shi kuma yana ganin mana ilimin addini ba a wani kowa za ka ba addini kusa shi musulunci ba kamar kiristanci ba kiristanci za ka iya samu fasto a coci fasto ne amma kuma a gidan rawa ma kuma ƙarshe abu gitan ko abu yuri ko muna bara muna kama. ko ina akwai shi to amma a musulunci dole ka zaɓi ɗaya imma rahman wa imma ba'da zalika shaytan to ayyuba sistiya malik ya kalle shi sai ce kai wannan mutumin ina gaba ban yi wa addini ban yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam adalci ba ne ka ba ni shi me yawan kuma shi ne mu ne sai ko ce ba da yiwa a wani yanayi ne ya kai shi yi gane cewa wannan mutumin yana cikin wani abu nan ba sai ma da bai ya kai shi da abu kan abu wanda in Allah ya kore masa wata shekara ya sake dawo na malam ya kuma zuwa da sake karar da shi sai a uku hajjin ayyukan ta karshe na sai ya matsa ne ya ga gan a yadda ya gan amma kuma sai ya zauna a bakin zamzam rijiyar zamzam wacce da an cike ta dab da kofar fita safa da marwa ya ga ayyub ya zauna yana ba da hadisi irin malik ya ce to ba zai ji mai mutum ne yake cewa da ya zo kala rasulullah sama sai ya kashe har sai an tausaya masa saboda kaunar da ya ce wa annabi sallallahu alaihi kuma cewa daga gaske malik ya ce a ah, a wa shi mutumin nan mutumin Allah ne sannan ya matsa yayin baya sai ka sai ta inna hada al-amr dinin fanzu wa man ta'awu bi dinikum wannan ilimin addini ne kadai kula da a wajen wa za ka ba addini mara tarbiya ba zai maka tarbiya ba su shayi la yuti ba kalamun manabir ne sai za a ga yawanci mu da muke wa'azi da yawa abubuwan da ba da su da muke shi sai ga ana tusa mutanen ba sa karba mun fi da waɗansu abubuwa yanzu abin da Allah ya jarrabe mu da shi kowane malami galibi mun ce gaba ɗaya ba burin sa zai tara jama'a ya manta ya ce nabi wa ma'ahu biyu, wa nabi wa ma'ahu rajulan wa nabi wa laysa ma'ahu rajul shi ke nan ne buri na mu in ga mutum nawa ne anan in daga ba jama'a sai ce kai ba a cika gaskiya an kuma da jama'a buri na ne abin da za su mutabbar ta yadda suna ma aka faɗa sai wurin ya amsa to dan Allah yana nasa. sai ka halakar da kanka a duniya kuma ka je baka ka da komai a wajen Allah to kun ga shi ayyu karama ce shi amma bai yadda a sani ba saboda yana tsoron kanta ci karo da sabon da yake isar na Allah amma duk da haka wani annabi sai za mu yi tabo amma da mun sai sai ce wallahi zan gaya maka wani sirri ashe mutumin nan da kuke ganin sa yana da matsayi a wajen Allah ya ce waye ya ce ayyub as ne ka ji ka ji abu ya ce oh ahmad ibn abdul abin hawari ya gaya ya ce ai ka kare shi wannan mutum ba ko ba wa Allah to ka ga wani abu ne na alheri yau in yanzu ne ba shi kenan ya samu kamfani ba trading company da ya kafi an ayyuka trading company a zuwa dinga addu'a wannan ruwan da ya zo eh, sai da ruwan kuma ruwan da ya zo kuma an duka sai da shi kenan to amma Allah ya samu ahli suna ba ma kan kalamin kan kara mun yarda da ita kuma mun san ba kowa ne Allah yake masa karama sai farkon wali na Allah amma yadda muka ga wajen suna taka da su ma suke a kuma da suke to ba karama ba akwai wajen da zaka zo in ka fahimci cewa in kai bayani kai bayani za a fahimci da bayani ka ba za a iya fahimtar gaskiya ba to kawai kai bayani irin yadda kowa ya saba yi karka bilge amma ka gaskiya amma in ya zanto wuri ne na masu inkari wadda ba za su taɓa fahimtar cewa addini addini mana sai an yi fata-fata da su da hujja to fito ka nuna duk duniya ba ka maka amma kana da hujja ko ba haka bane in ka zo wajen mutanen da idan kai ado kai kwalliya za su za da kai su cewa, to ba an yana tsoron Allah su ma ta karɓar karatunka to a ga shiga suka fi so irin ta almajirai in ba za ka samu kaya ka yaga suka ɗinki dan a fahimci kayi fati saboda a karɓi wannan sakon yi haka idan kuma ka zo wurin da kake tunanin cewa in suka ganka a haka fata-fata za su dinga tunanin wannan dokoki ma yake ci amma sarki da za ka kuma yau ce ka aminci to yi kokarin mahalarci za ka yi ka yi tufafi masu kyau na cecere ne wanda in sun ganka za a tabbatar da cewa ba ma ce mutum kawo kawo kawo kasa akwai wurin da wallahi mutum da ya tashi salamu alaikum jama'a sai a kalle shi a sama da kasa in ka ga wani ya ɗan can sai ce in ka gama ina wani sai ce da kasa sai ka gama ina wani kawai ba shi da ya zama da mutum bai masa ba shi za mu ba wa ɗalibai shawara kusur muna jami'a sai a ce yawanci in ka zo wajen alhazan wata jiha ba sai na ba jiha ba hmm. ɗalibai suna zuwa wa akwai wasu jihohi guda biyu da kullum aka yi sai an samu matsala da wuya rana ta fito ta ba a ɗalibai su je su wa za a samu matsala wallahi kuwa sai ba da shawara da su abin da za a yi na gano ɗaya daga cikin jihohi in an tashi ko ne a tura ɗan jihar wanda in zai magana za su ji magana irin ta 'yan jihar ko kuma ko ba da jihar bane a samu dan gari a suna shi so da su mutanen da suna ganin ka abin da suke fara tunani tukuna biya maka akai ko biya ne a maka ta ake <laughs> in biya maka aka yi ba mutum ko wata ba hira ma wata kila tarwa inda aka biya wa wajen su daban wanda suka biya da kansu wajen su to a wa'anda suka biya ma tukuna za a kalli yanayin titiranka da yanayin maganarka Wata kila ma da kullum motar ka na gida ka taho da shi za a yi kaɗan yadda su suka fahimci wannan motar ga yadda take to an san babban a ta biya mm. yawo amma ka ɗan ɗan ko littafin ka a haffata da asuwa ka kara zuwa salamu alaikum jama'a Allah talibai ne suka zo daga jami'a za su kai baka ya ce to za mu hau muna zuwa sai ma suka wuce gidansu a wajen takari da zai da abinci amma da sun ganka da da sutura da komai kana zuwa salamu alaikum Ah, da Allah ku ne an azabna eh to da Allah mu faɗa sama sai ku wani abu jami'ai sun zo ku zo da an sai da an zo an ta kuma sai a sauraro Allah to amma sai ka ji Allah ka tabbatar da shi abin da zaka tafi da shi na da'awa da'awar za ta amfana ko kuma a kai za ta amfana an fahimta wannan ta bangaren malamai sai na sa akwai malamai a cikin kai malamin da zai shiga makaranta islamiyya ce sai ya fesa turare na yankan shakku don a kiyaye shi in ya zo ya zauna yana ba da faɗi yana musulai ya za ba baro irin na wajen to <laughs> wallahi sai kai wa Allah bayani na'am shin kai ne saboda maslahar kanka ko saboda maslahar abin da ka zo shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana annu yana kuriya lokacin da Allah ya abba da shiga cikin khawarij da digadin kalli suka ce o ya kuna an rasulullah hadhihi liba hadhihi malad irin kuma wannan kaya haka na gani na fada sai sai kamar dai kuna so ku yi min inkari a kan wannan rigar ta ce to wallahi da yawa na ganga annabi sallama da kaya na ke ne wanda yake sawa ake yi masa su daga yaman ake kamar su matsayi amma kullum annabi yake sa su ba haka kayan suna yajewa ya dinke da kansa kuma ya fito a gansu da dinki akwai lokacin da in baki suka tashi zuwa in aka san wani baki ne sai a musu shigar da hankalin su zai kwanta ba za su damu ba فلا نسأل من الذين أرسل إليهم ولا نسأل من المرسلين وما كنا سيئا تنبيه نعم أقول أو كاوشي باوي كراتين تبعا kawai dai ya biya no fashion tun da yanzu ana son musulunci ba sosai yanzu ana ganin mutum ba gida in har azumi zai zuba ya su. a kasar kuna zuwa tafsir to wannan ma shi ba fashe ne bace ce dole a nan ba amma a tsura a dan kawai ka ɗigo ayyan ka kun tawa abota kun zo tafsiri shi ma mun fashe ne to za ka yi Allah ma yana don ba za ka iya amsa abin da aka zo maka shi na sako ba akwai wanda kuma a'a shi yana zuwa ne kawai dan ya burge wa yansu kusa da wani yayi ake yi wai wasu mutane da su dai burin su gani suke a duniya sun iya mallakar komai yadda suke yadda mai kuɗi yake da yan sanda abokanai manyan yan sanda ke sc wani abokin sa ne aik wani abokin sa ne dsp wani abokin sa ne cp wani acp wani da aka kai magana ce ai muna da mutane a wannan bangaren ma haka zalika saboda harka ta su za da akwai manyan kwastam kwastam da za ka je ku saba da su ka dan dinga musu alheri na wani lokacin sai ka kuma ya san alƙalai to haka ma a cikin malamai akwai wanda yake su sani sai ya sanatu ya kamata ina tare da malama wani haka ko ba kuma ana gira wani abu bari ai ɗazuma muna tare da shi malam sai gira ba abu buɗa hansu ya Allah su da malam ina gajiya dan jama'a su je su san ba da mani ai yana tare da su malam mani na waje karatu in dan dai akan cewa abu nan ba zai zo karatun ba sai a wani ƙwararren lokaci yanzu zai tsaya ta kofar da malamin ne yana zuwa ana karewa a ah, alaga ta malam dole sai zai ce a zuwa ko wata kila in ku gan shi ba ma sai ma alaga ta malam ai da na zo karatu ina daga waje to ka zo ni kai wa? kar ka wa ba to sai Allah ya tambaye ka ka fata lokacin ka ka zo ne ya kawo ka na'am idan haka kowa ya yi ta kamar zai ya yi a nauyi ne akan aljanna tana da saukin shiga rashin shigar aljanna ma yana da sauki Allah ya kiyashe mu to haka nan ubangiji subhanahu wataala yake cewa فور بك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدعوا بما تؤمرون الله سبحانه وتعالى كما يأتي وقفوهم إنهم مسؤولون الله يأتي وقفوهم فسيرسوا إنهم مسؤولون لا حسب na Allah ya ba labarin daidai kun mutane da za a tambaye su ya gaya mana cewa annabawa abubuwan mutane za a tashe su a tambaye su akan abin da suke bauta wa kuma bayan Allah ma'ana shi hujja da dalilin su sun kuma wanda ce wa yawma nahshuruhum wa ma ne wa na shirin cikin wanda ake bauta ko ba Allah hadda annabi annabi Isa sai a ce a antum adlaltum ibadi haula yawm dhabu sabil ku ku ne kuka fitar da bayina waɗannan ko kuma su suka da kansu قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. الله a الله يكفيك، bai kamace mu ba yi amma kama ya kuma ma kana yanbaghi lana ai bai kamace mu ba an nabi min dunika min awliya majibinta al'amari kuma bayan ka walakin walakin matta'adahum wa aba'ahum ta nasu wa kanu Allah sai ka da su da su da iyayensu har suka manta da wa'azi kuma suka zama mutane halittu to kun ga nan kenan sai ka fito da annabi Isa sai ka koma da Maryam inda shi aka tambaye shi akan mutanen da aka yi shi wa لله مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله شرك كان كثير مثلا أنت سيدين دليل غير في فيها أن أبا بكر كان لا ما بين الله قال سبحانك نعم ما كان لي أن أقول إلا بحق إلا بحق نعم قال يسوع قال في سيدنا النبي

amma zuciyar Allah ya dace da shi ba wanda ya taɓa sanin ya zuciyar Allah yake kore zuciyar Allah ko kuskure da Allah ya tabbata na'am innaka anta allamul ghuyub sanan hadisin Abu Hurairah البخاري ومسلم إن ذكر في نفسه ذكرته في نفسه نعم هو كما تشيني أم بتشيني أزوجي سيما أم بتشيني أزوجي نعم نفسه تنازوى لمعنى الزوجي كما يرد تزوبانا تنازوى لمعنى الري تنازوى لمعنى الزوجيا تنازوى لمعنى المشاعر كما يموشن ولد أبرس أسكنا القرآن وأنا كنت أعبار سمكر لإن أمتر دع من ذنبي لا تبايعه الله يتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم ya faɗa to wannan ya wakilci dukkan wani ne gaskiya shi ta Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata rana ta yawa ce hada yau hada hada na'am Allah ya ce wannan ita ce ranar da masu gaskiya gaskiya za ta amfane su wato in ka yi abu saboda Allah Allah ya sani to kuma gaskiyar ka ita za ta tsaya da kai ranar kiyama Allah ya sa mu dace وبني سبحانه وتعالى na نقصن na ولا نقصن عليهم بعلم نعم وما كنا ضائعين bayan an gama da kuma gaba ɗaya Allah ya ce wallahi maranti sai kun ba su labarin daki daki bi da sanin ba ku na za'ibina ba fa kun ba kuma ne sanda kuke yin abin da abin da kake Allah na nan da mun da yana ganin ka hmm. saboda haka in ka ya kai to ka sani cewa Allah da yake a can saman saman sa bakwai yana kallon ka kuma ya sani kake shi yasa ka yi sulhu da shi in ka bata masa wato zai yafe maka da ka in ya yafe maka kamar yadda maka hadisi Abdullahi bin Umar suka tambaye shi suka ce manzon Allah sallallahu alaihi haddasa kun fil najwa me manzon Allah ya ba ku labari ne game da ganawa da Allah zai yi da mutane ɗaya bayan ɗaya ba sai ce manzo Allah ya gaya mana ubangiji zai sa a taho masa da bawon sa mumini kusa da shi sai Allah ya karanta masa laifuffukansa sai ka mamaci ko ba za ka manta komai ba Allah ya ce in kulli nafsin lamma alaiha kowace rai abin da yake kan da laifi ta tsaye shi ko kuma duk abin da ka sani sai ka tuna a lokacin za ka amma da shi To ubangiji ya ce maka kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza har kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza amma ba ba maka afuwa in an maka afuwa abu na girbi da al'afu shine goge abu asalin sa min afar afar idan tufafi har suka tsufa zanen su ya goge ya zanto ba ma a gane zanen su kamar irin kuftar nan da ake yi ta da aikin ta zai zai aikin ya zai har ma yanzu ta zama babu aiki to shine wannan shine al'afu أعادني عبرة لأرض وأقمارا عفاها التلاوة وسولها عفت الديار محلها فمقامها بمن تعبد غورها فرجامها in an ci kayan ce afatin diyaru gidan ma gaba daya zanen wajen afatin diyaru mahalluha wa muqamuha zanen gidan gaba daya ya fati ma mahalluha inda nan take saukawa wa muqamuha a nan gidan ce ya idan ta abada hauru hafar jama'a inji kuma rabiya to in Allah ya maka afuwa kamar yadda sunan kamar yadda shabata a jikin na nasha ta ce ya wasu la'ara aika in mutum da ya zai kada yanzu idan Allah ya sa ka dace da ganin mai zan dinga cewa sai manzo Allah ya ce ki dinga cewa Allahumma innaka afuwun Allah kai mai goge zai fi kafin gaba ɗaya. Tuhibbul kuma kana son goge wa mutane ne kuta fa'afu anna Allah ka goge mana da mutane. kai ta mai ta don Allah ya gode maka turan alkiyama ba za a tashi wannan zancen ba an gama da wannan cin a duniya sannan kuma in aka yi maka gafa ko za a a akan al'abu da al-maghfira ko al-maghfira kuma asali ma'qudun ne min al-maghfar al-maghfar kuma shine wata hula ce kwalgoli muke ce mata ko ta mantaka da Hausa wanda in aka sa ta to idan barde shiga cikin dakaru da jarumai ana sa ba za su cuce shi ba to kun ga tana da abu na ɗaya tana rufe tana rufe kafin na biyu kuma tana kare shi ga biran samun makamin da zai cuce shi to haka ita bukari ko gafara ita ma inda ne tun aka goge shi sai a lantile ne mutane ba ma za a haska inda aiki yake misali a iya cewa an goge amma aka zo alkiyama aka biyo tiriyan tiriyan kafin a zo wajen da aka yi tiriyan ka ji gaban ka ya bani. to wannan ba ma ga gaba ɗaya za a rike yi an kusa wannan wani sa'annan kuma duka shukurcin zunubi in dai Allah ya maka gafara ba zai ce ka ba ne yadda kuma an kula tare da mutum to shi ta mu zala su sallama Abdullahi ibn kuma yake cewa wallahi ka zauna da Annabi sallama Ya ce yace mun zauna da shi ni dai duk wurin da muka zauna da shi kafin mu tashi ina kirga bakin sa mutum sai na astaghfirullah wa atubu ilayhi sai kirga su ɗari kafin mu tashi kawai zama da za za a yi ko za a tattauna ko wani abu karkacin yana sassan sai a ci gaba da da sai sai ka kirga su da yin Allah ya shi da zai taɓa yin shi yasa magana su sa sai sai ubangiji ya karanta maka bukanka sai a ce to yaya tunda shi ne na kusan na alayhim bi ilmi za mu ba su labarin laifin su da ilimi kawai kotu ai ba da ilimi take aiki ba da shi alƙalin baya kuma shi bai yi tambayoci inda da shaida take aiki da shaida ta gaskiya bisa ka'idoji to za a iya kun karɓi shaida za a iya kun karɓi shaida aka samu su mutane wanda suka iya kratin evidences duk hujjar da sun san yadda za su yi ayin ƙarshe ma sai a ce to ɗan ya zo barbara ya koma ciki ba wanda zai ka kai kake ba da hannu ka samu kuɗi kuma ta kai ƙara kuma karshe ƙara ta kawo ta to amma shi Allah da ilimin baka labari ne na masani sai ta a kotu video coverage da da audio recording ba hujja ba ne sai dai hanya ce ta isa zuwa hujja a ƙa'ida ta law of evidence hannun isbat da wanda ya karanta shari'a by virtue of law, video coverage and audio record recording do not serve as an evidence. Sai dai means evidence. Amma shi Allah ko ba wai cancin ɗin abin aka yi ba, a'a zai gaya maka ne in ka musa kuma sai hannun ka yi magana, sai kafa ka yi magana, sai fata ka yi magana. Sai za mutum ma in ya ja ka sai ku faru ne. na'am me yasa kuma za ku ba da shaida a kan mu qalu an waqana Allahu alladhi an waqa kull shay'in wa huwa khalaqakum awwal marram ubangijin da yasa komai yake magana kuma shi yasa muke magana kuma da ma shi ya halice ku tun farko wa ilayhi turja'un wa ma kuma idanu da kuma katocin su yi shaida a kan haka da za ka haƙura wannan in aka gaya maka kare maka mutane shi yasa aka yi tafiya ta tafiya ma sai a ce su ba baki ne zai bayar ba al-yawma naktumu al-yawma naktumu ala afwahihim wa nukallimuna aydihim تكلمنا أيديهم an nuna magana ta shaɗa a zuwa ne makarin yamma a ran ba ba ba ba ma ba guru rana ce ta kasance ta jike da fili a rana ce ta tsoron fili Allah ku wani ke ziyar da nuna wannan rana kun wani ya mana cewa فلنقصن عليهم بعلم للينا مباس أمسا لنقصن عليهم من خس سيقص إذا تبع قوة بعد قوة إن كذبي ساري قتا كاير أبو إن كتاشي إن كداو سيكا جدا من إن تساوي شيء القصر shi kusi Allah ya ce sai babu annabi Musa ta ce da ƴan ko a Musa kusi aikata da arawa na'am bi shi bi bi shi inda kike tunanin za a same shi ko ma ne shi wannan shi al al-qasu kenan sa na'am ah, shi yasa ma ke cewa ah, ne. wannan a cikin makamatin hadisi ko almuhim dai wannan kalma ma'anar ta a an kira yi kissa da suna kissa saboda ana bibiyar labari a hada da labari a hada da fefe a hada da fefe a hada da film a hada da sin a bada da kissa na'am sai sa sai ake cewa kissa na'am da ka tabbata al-akhbar tilwa al-akhbar tilwa al-akhbar litajma'a qissa to shi ne nan Allah ce fara na kusan na alayhi za ku bibi duk faifayen da kuka yi na rayuwar duniya so da ai Allah yana ma ya kudu na duwa talatati alam tara kasa da haka ne ko sama da haka Allah yana tare da iliminsa da mala'ikunsa da saninsa da kulawarsa da kuma wato ainihin a lurarsa ba abin da yake koya wa wani su haka wani su amma tsara kuma yake cewa wa mata kuma fi sha'ani wa mata kuma fi sha'ani wa mata kuma fi sha'ani wa mata تعملون من عمل با شك ذاك تسكن كان من أيك إلا وكنا عليكم شهودا فأشيء من أول نعم إن تفيدون في نفس النبي ولا رسول من أيك Allah ya ce wa ma ya azu an rabbika min misali zarra ba abin da yake fakuwa da wurin sanin ubangijinka da ganinsa da jinsa min misali ko da kusan kwacin kwayar komai sawa'un fil ardi a duniyar nan ne yake cikin tawala fi sama ko duniyoyi sama wala akbar min zalika kai akwai abin da planet ma wala asbar ko abin da yake wala wala asbar min zalika wala akbar ko kanta da bayan kwayar kumayya ko sama da ita ma illa fi damin min ba ce na cikin littafi a bayyana dan haka ilim abu labarin da Allah bi ma mu labarin ne ne dan uwana a cikin wannan ayar akwai sunan darwa gare mu sani cewa ba wani abu da za mu face Allah yana kallon kuma dukkan abin da za mu ko da abin da kai wata rana a kiyama za mu zuwa Allah bayani Allah ya ba mu ikon ne abin da za mu ji daɗi ta rana a kiyama a gaban Ubangiji in Allah wa ta'ala ya kiyashe mu da fada wasu cikin halaka da kuran Allah Ubangiji ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tafsir. بالله من الشيطان الرجيم yang dan yang cuma. Ya malam Assalamualaikum. sai ce ala tambayar ta shi ne amma za mu canza ta zuwa a kai da sabbatanci ba shi ta ce alaikum shin mahaifina can sabbatun a can garin abba da ni da jalo da abdulmumini duk an kare shi ya tsaya na rage ya ka wuce ke zuwa gida da wuce ke zuwa gida tsohon sai ke ban da dawowa jin an yi matan da dadewa tsohon ke doka amma za a yi maka yanzu ne Allah ya fata karfe ba ci karfe ba ci ba ya hudawa da kuma alba na'am to ya fata tsohuwa da ce in tafi bida sai ce ta da mamman kwalila amma kwalila ta ce daga kwalila na'am amma mamman kwalila Allah fata ta shiga wajen gyaran gashi

kin kai mallan eh, kai mallan <laughs> wannan hausa ce ba ba ba rashin da haka hausa da yi wanda ke wata ana wasa da su mutanen sabbata amma dai yawanci abin da kaji an yi haka hausa da yi sannan ba ba hmm. nan ko ba nan suke ce haka ne ba nan ko toho da wannan shi karatu ne dana sama da aka amsar farko game da abin da ya shafi balma ba da cin mutum ko ta wallahi har yanzu ne ban san hukunci wani a sai ba ko an tambaye mai za su ke ba da su inda dai na sani ya kamata bukatar cin mutum balma cin mutum <laughs> wani ya ga kwalba da wuka ya Na. dan ya zanto dama dai shi sai da aka shirka wannan haramun mai kawar mahi an shirya shi ne idan kuma a wani magani aka sha kawai ka daina cin mutum to wannan gaskiya ba ta yi ko misali addu'a ka ya kace Allah ya tsara mutum daga wuka tun da duk Allahu alam da za ka kasu wa'anda suka san abin su suka sanya a yi hmm. to saboda haka an tambaye irin wannan tambayar gaskiya ba samu malamai kira za su iya yi bayani kuma sai mu karo ba da sai ma mun fadila eh, sai ma mun fadila mata ta ke wuri ne ko an ne ya eh, yi san zagon kana ta yi an ne ya na'am to a magana gaskiya tunda kai ba san kwace ne tunda batun gaskiya ka kasu ko <laughs> to gaskiya abin da malamai suka rasu a kai shi ne bai halatta mace da zai da rufe wani abu na kyanta ba da wata baiwa da Allah ya ba a gaban mata anna so da ayat surutu nuru ta ta au himna, ko su matan bijunan su matan musulmina dallatul su bi ha. ala anna nisaa a gairar muslimat la yajuz lahunna an raina. aw yarawna awratin nisa'il muslimat na'am wannan ayat da mafhumin ta mafhumin mukhalafa ya wannan damirin da aka yi an takaice maka wani irin wannan sai zama mafhum na sifa sifar su in suka zama su ne wannan kuma da kake take qualifying kuma ta mutu sai kamata ta ga kwalliyar yan wata mutum sai wata take musulma to amma ina aka shiga babi na lalura wannan ma shi ma gaskiya sai a tambayi manyan malamai wataƙila su za su iya haƙƙaƙe maka abu amma ni ga gudan sani na dukkan abu da yake na na tsaranci ne ko al'aura na musulma ya halatta ta bayyana shi ba sai ga 'yan uwanta musulma kusan illa dalilin saboda ita mace mace wacce take arniya ba ta ce ba a so ta gani ba saboda arne ba shi ba shi da amana za ta iya gani ta gaba ɗaya da sifarta wa wani namiji sun ta sifarta wa wani kuma sai ɓanna da ba to wanda shi yasa sai aka tafi wannan abu na zai zanto taharim ne na taharimu na taharimi na wasila nassi kuma yazo da shi karar na alqur'ani shi kuma nassi ba a ba a ba a compromise ba compromise baka isa da wani dalili kai contradicting din nassi ba sai dai da nassi irin

to bayan ya shiga ya fara an yi guda uku na samu ta baya kamar da ya rubuta ke ne na gaishe ya fito da tsoron na ya kare gari sai da ce mishi ba a haka sai ce after to an sake haka na da shi bayan kwana biyu kuma ko uku ne zai samu ruwa yau wata ake shi ba abin shi ba ma shi ne ke shi ya da sha ruwa matar yin wanda ya za mu yi da su wannan gaskiya abu ne mai fata ne gaskiya abu ne mai fata kuma sai Allah ya tambaye mu wa dukkan musulmai matsalar dai kawai da muka shafa a dan Allah ku yi ba na son korafi da fada a wurin karatu amma akwai abin da dole bayan da za a ce irin waɗannan mutanen kamata ya yi da su musulunta a sanye da za a yi da su a ɗauke su a kai su inda musulmi yadda zai nemi ma rasuwa da narasa to amma yawanci su masu da ba da karfin da narasa kuma akwai masu kuɗi da suna da wayannan wayanda suke suna da haƙƙi a cikin zakarsu ba dole sai ka kundige zakar ka dole ka ba a ne ko kuma sai yadda kake so kai ba dan Allah masu kuɗi ku ci tsoron Allah ku dinga tambayar masu kuɗi suna ba ku shawarwari yanzu dan Allah wannan mutumin ka ji bagari na yin da ina jin na fahimta ba ga kwaki ba da a ne ba ya daga gari idan ita ce ba ana daga ta eh, yana ce ba ta tafiya ma ok yana ci yana dagawa eh ya an ce an daga abu kuma idan ana danganta shi da ci to sai dai a tsatsa masa a tsaro shayi na'am yau gashi yana cin mutane to ban sani ba kuma yawanci mutum yana tuke ba ma to ta kare amma a nan garin Allah ya kai shawari ta taɓa masa tambaya a aka ce ta shi to baya ka tare daga dara ta wani mutum ne yin sauro daga alfaki ya idan kuma sani ya ne ba <laughs> saboda ya san tsokanar da ake Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta da rahama Allah ya haskaka kabarin sa So a shari dai yanzu za a ɗauke shi a kai shi arewa wannan tandanci na wurin da yake ma sai ya ko kuma ko kuma misali yana musulunta ɗin yanzu ai kan yake aika ba albarma yawan musulunta wasu ai za a suna musulunta ɗin ne don wai su faranta maka rai a nan da najeriya aka samu gwamna a wannan cewar da suka sauka musulmin gwamna ne amma da aka masa musu ya ce ma shi fa kawai fa wasa. a muslim just to this his ya ce da babar sa'adin ya ce da haka ƴaƴan ƴan uwansa duk sun bi babar su sai ji babar babarsa ya ce don haka a daina maza masa a kan mutanen musulunci so kenan ya yi haka ne tufaiho kisbara wanda kuma wannan kuskure ne kamar ma baya appreciating cewa ya zama musulmi saboda ka irin nan, za a iya yakar su da abin duniya yanzu in ya fahimci cewa gashi yana musulunta an duba da ce ce matsalarsa an biya masa bukata za ka ga yana takar da yawa yanzu ana shiga masu wa'azin magudawa suna kusawa cikin daji suna musuluntar da sai su samu fasto a unguwa guda sai ya kamsu zai karɓi musulunci amma tsoron da yake yanzu ga ga ga cocin da musu eh, ga gida na coci kuma ga ga abun hawa to yanzu in ya musulunta dole su coci kuma suna da gaske su wallahi kiristoci ba da bacar addinin su ba sun fi mai abun da ya kuna kallo a nan Najeriya muna zaune cikin mutanen da muke zaki musulmi aka samu ya tashi ne donating billions of naira ya ba wa kan ya ba wa addinin kiristanci ya ɗauki wasu billions of naira ɗin ya ce gashi kuma wannan ɗan humanitarian abubuwa masu yoyon fitsari masu muna kakkan kuma ga masu kuɗin mu nan su yawa wanda aka wanda sun shafe shi sun dame shi sun sanya a wani amma mu musulmai ba za mu yi haka to gaskiya wannan maganin sa kawai a ɗauke shi daga inda yake a kai shi inda zai ji daɗi ya samu wurin da hankalinsa zai kwanta in ba haka ba ƙuran aliyama wani zai zo ya cinci mutanen da suke yi ko masu da'awa kun sauke ne Allah ya gani kun isar masa da kalma ya kuma fahimta ya gamsu to kuma ina masu arzikin wannan ba akwai dukiyar Allah a wajen su ba me suke yi suka fi sun ba su sani ba an ba sani ba to ku ba su da kuna da laifin da sanar da su ba idan kuma sun sani suka yi birs kowa ya yi abin sa to wallahi Allah ya kawo su in kuma Allah ya tsaye ya su ya ubangiji dukiyar da zan bayar ita kuma na bayar aka biya bashi kaza da kaza to Allah ya gani ka iya ba ta to amma fa da yawan mu gaskiya wallahi an bibiyar da muke fitar da zakka wallahi ba mu fitar da ita yake kama kuɗin muna tsarawa ne sai mu yi gwaninta da su zan aiko muku da zakka ka ga mutum wai ya je wai gida muna gani a gidan abokinsa ya aiko da matar da 'ya'yan biyu suna gidan aure mata da da ɗansa kaza wani ɗan nasa ba yana zuwa kasuwa an kuma ƙara musu zakar har ƙananan yara ma an ba su zakka a sai gem sai playstation eh to shi ma kaga sai ya mayar shi in ya tashi shi ma zai sai je sai je ba wa sa. ko mutum ya ɗau dukiyar Allah ya ce wani zai kyauta da ita ko a ba ɗan ballo ko wani abu to gaskiya mu tsoron Allah Allah ya sani wannan kuskure ne Allah ya samu ya ci na'am Allah Allah ya saka da wani wannan tambayar da shi da kuke yake da kuma lokacin sallah kuma akwai kafi to kafi na ake malam wanda ba shi da kudin siyan kwamfani akan sai da siya fatin malam yaya wannan da ke na biyu tambayar ta shi ne ce malam kamar a saduwa da mata mai jinin haila wasu sukan cewa tsari shi ke da ake yi da sai sake bayanin sa kuma a cikin da ya ce to a kan wannan lahu wasu musulmai sukan cewa sami sukan yarda cewa maza ba su ba ya sallah mutum wasu kuma don sansa da nuna masa karanci da suka cewa kai da abin nan ya kawo mutum ya wuce mutum ya na aiki na aiki da wata tambaya sai a rufi a ta kare a wannan a tambayoyi guda uku ko tambaya ta farko sai da fat na kaza to ni ban san tana a wasan ko ah, ana yin ka kilo kilo ana yin ka kilo kilo kana kilo ba ka bai ni na ba da ne ne yanka yake magana eh, tana zuwa sai kuma a sai a a a kai da kafa da yake so ana ci ko ba a ci na eh. ok ok part part a sayar a partition din ta da a sayar haka ba ne yau eh inda inda an yanka ta ba ne dan harar ba ta part part a yanka ta dai da ranta ne wannan kun ga kun karanta batun mutum ya tara da matarsa ai ba ganin yankan suke malam na'am kai shi yawa da sun yi batun yan kai wannan a cikin ma'ida za ku za ku karanta wajen wajen yanka ba ya manta abin ya yi yawa amma da ya kamata ma wala ta ku bi malamin karsullahi alaihi a wajen da ya kamata mu kawo wannan matsala. to amma sai dai tunanin da an wuce ta asibitin ma'ida ko za a ma ku wuce ta a baya insha Allah to dawo batun tambaya da mutum ya tsara da matarsa tana jinin haya nassin qur'ani ya nuna cewa ba a tabbata da nisa bin mahili ku guji mata ku kaurace musu suna haila to ba. ko da ba san wata hikima ba in Allah ya ce dole ka kaurace sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana mu zai ce wa iyalinmu idan suna al'ada idan mutum ya taki matarsa tana al'ada bai sani ba ko bisa kuskure to fa ya tasadda bi dinari aw bi dinar to ya je sadaka da dinari da kamar naira dubu talatin kenan aw bi dinar ko rabin dinari dubu goma sha biyar Na amma da suka ce bi dinar aw bi nisfi shi ne ruwayar ne ya manta ne manzon Allah ya ce to a irin wannan sai a zaɓi babban saboda in aka zaɓi ƙarfin kuma an yi kuskure ba amma aka zaɓi babban to karamin ya shiga an samu bonus to ka ga sai ka zai makarta sannan likitanci na zamani ya tabbatar da cewa akwai matsala mutum ya tara da mace lokacin da ya a tara saboda a duk cikin ɗan adam babu inda yake less me wanda yake ba shi da immunity da garkuwar jiki ba shi da garkuwa irin private partners to amma wani abu wato kusan matattara ce ta bacteria kuma waje ne babu iska a wuri kuma babu garkuwar da za ta dinga yaki da bacteria ita kuma bacteria kala biyu ce akwai ne cutarwa akwai ne amfanarwa to dukkansu akwai a wuri ne amfanarwa tana tsara wajen tana kuma ƙara wajen rayuwa mai cutarwa kuma tana cutar da wajen ba Allah sai ya sa a cikin wannan bacteria mai amfanarwa wato akwai madda da take cinye wannan mai cutarwa da zara an samu bacteria mai cutarwa wannan mai amfani sai ta dinga cinye to ita kuma wannan mai amfani ita ma tana buƙatar taki da abincin da za ta ci amma ba ta da abinci sai glucose shi kuma kurkun mace lokacin da wata yake yi ta gudu watan ta na al'ada suka kowace tana da watan ta na na musamman lokacin da take al'ada to wata yana yin nisa tana yin nisa da population period ta lokacin population ta kuma glucose yana karanci a wajen zuwa da karanta human anatomy ya sani har zuwa lokacin da za a zo satin karshe sai zama glucose ɗin ya ɗauki to da za a ƙara dogon lokaci ba ta yi al'ada ba ita ma wannan bacteria da ta cutar da ita to amma sai jini ya sauko to in jini yana fitowa kuma ita bacteria ba za ta cutar da ita ba amma tana nan a tattara a wurin shi da yawanci in mace ta gama al'ada kafin ta yi wanka ta tana ganin wani brown starch ko wani yellowish wannan shi kuma wani ruwa ne Allah ya turo shi domin ya wanke wannan bacteria to lokacin da mutum dan jini ya dauke bata gama al'ada ba yana tara da ita to dama babu garkuwa a wurin to kuma su wayannan bacteria da suke cutarwa a this time yana shigar da al'aurar ta ciki to za a samu millions of wannan bacteria sai su zama da automatically to in Allah ya ga dama ko abu gari sai ya fitar da su in kuma Allah ya ga dama ya jarrabe shi sai su baka masa su cuce shi lokacin da sai karfi kuma zai zo sake dawo masa da su in ya zo dawo masa da su kuma zai pumping din sai za su gani a matsayin virus to kaga sai ya cuce ya cutar da ita shari'a cikin hikima sai ta ce mana ma idan mace tana yin al'ada mun hance ta nisan ta saduwa amma wanda Allah sallama mace idan muna al'ada sai mu yi kuma na sai mace ta rufa gabanta sai ta zo mijin ta yi ji dadin da yake so shi da ita kawai abin da muke da shi ne ba zai sa da ita da Allah sai a yi amma sai kuma ana kai zuciya nesa kuma ana neman tsari daga shaidan shi yasa Allah salama duk zai fara karatu ko zai fara magana kai ko me zai fita ya yi inna alhamdulillah kai ma da sharri wata ran ka fushe kan kana yawan karanta wannan za ka yi magana mutane أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه مرة نتمنى أن وأسلم وأدعي عنك وأسلم عنك بسم الله السلام عليكم ورحمة الله shi yana son ya sani salatai salatin ibrahimiyya da kuma wanda ake cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam to wanne ne zai riga na amfani da shi a shawara shi ne salatun ibrahimiyya wannan shi na to bari mu ƙara da wannan sai a tunanin a salatun ibrahimiyya shi ne a su salama ya fara a cikin nabi alka'ar da ta bujira da hadisin abubuwa mai da asari da suna cikin bukari da wasu alamu sallala sayyidi na muhammadin musallim ko alamu sallala muhammadin musallim shi ma salati ne a nabi sallallahu alaihi wasallam wanda in kai shi a matsayin gaisuwa ga annabi ne kamar da ba ta ce shari'a ta ce kai a nan to ibrahimiya ba in kuma za ka yi a matsayin addu'a da gaisuwa da neman albarka a wurin Allah to kowane salati ma ba ma sallar Allahu salatu na Muhammadu musallim ba ko a waka ko a jiri ne za ka yi zantu ya kunshi girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallama da roƙon Allah a ciki da kuma yin amfani da kalmomi na larabci sanannu in kuma za ka yi bari to annabi sama idan ka faɗi sunansa faɗi na ladabi to wannan ba laifi idan ba ku yi a ciki ba da ba ba ba a ciki ba da ba ka taɓa daraja da mutuncin annabi sallallahu alaihi amma talatin da ake yi sai a canza sunan annabi a kawo wasu sunaye wani alƙalin ma ne wai a buga a gano wai a ce sunan annabi mazu mazu ma salli ala mazu mazu kai duniya ta aka ce mai mazu mazu ai ba za ka biya ne ko al'alma ne ba al'alma tawwada ce ma ka ce da annabi mazu mazu ai ba ka yi jinsi da a ce yana da a ce suna ne na kwarai ai da sai mu ji shi a cikin littafin da Allah ya saukar ko mu ji annabi ya faɗa ko mu ji wani sahabi ya taɓa faɗa ko mu san kalma ce ta larabci wacce tana komawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko da bai kira kansa da ita ba kamar misali a ce al-mujtaba al muntaka al-mustafa wannan ta sifofi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam hamidun mahmudun ahmadu duk wannan ba su sheka ba sai mazu ma ko rambazu wai alamun san da ala rambazu bin abdullahi kariyar allah da shi wai rambazu bin abdullahi wani abu sai ka ce wani abu ba tsari haka wai rambazu wannan duk bai halatta ba wallahu a'lam wannan tambayar ta shi annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne ko ba mutum bane to gaskiya na ɗaya daga cikin matsalolin da aka tattauna su wanda kusa ya kamata a ce duk wanda yake a raye ɗin ko suna ke ko ba suna ke ba ya san tattauna tattaunawa da aka yi sun sallama ta fuskar halitta mutum saboda Allah ya ce shi ta hanyar iyaye guda biyu da suka yi aure kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama an dau cikin sa kuma cikin sa yayi wata tara da kwanaki kuma an haife shi irin yadda ake haifar mutane an yanke masa cibi kuma an shayar da shi mama kuma ya girma ya ci abinci bayan ya girma kuma yana zuwa kasuwa yana shiga ban ya yakan gaji bacci ya yi aure ya haihu akan bata masa rai wani lokacin ran sai ba su musamman an taɓa ubangiji kuma ya aure kuma yana yin abubuwa na mutane sai sa annabi salama da ya yi wata mata ta zuga shi ta ce a cikin mu akwai annabin da ya san me zai faru ko ya ce kai saurara ba haka ake ba ya ce ni ba dan mace ne wacce take cin balan amka ma'ana mace ce ta haife ni irin yadda mace ta haifi kowa kuma Allah ya faɗa ko inna ma ana basharun mislukum a wurare da yawa a Qur'ani sannan ya gaya mana khalid na mutane yake da shi لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير أما سد أكي كبت ولا أنسى ممتلكا أنا يريد أقول مثلا أن تكا أو ملائكة تكا to kuma bayan Allah bayan mala'ika me ya kai daraja mutum an ma yi sabanin mala'iku sun kai mutane mu kai ba ya haka in dai a fuskar halitta ne ba a ga fuskar annabi shi ne karshe amma in ce ta fuskar ɗabi'a ba to manzala suna ta fuskar ɗabi'a da tafiya ba irin ku bane mai manzala suna cewa lastu ka hayati ku ni yanayi na ba irin na ku bane sanda ya hana mu yin dore ya ce na hana ku da ku yi dore me dore ake cewa nan saji saji misali a sabu hausa sabbata ba وما حولها نعم ساجش ساجين كله ايه انا ما اتي يعني كده تاكل رسول الله shi ne mutum ya ɗau azumi in aka sha ruwa to ba zai ci abinci ba sai ya taɓe da azumi ya tashi kuma da wani azumi sai ya azumi kwanaki kawai bai danna abinci ba wannan a ce haramun ne sai suka ce ya layi na aka tuwa su kai kuma mun ga kana yin dore sai sai kan su kaya su hari ba kamar yadda kuke ne ni Allah yana ce da ni yana shayar da ni sannan kuma Allah ya faɗa yuha ilayka ana masa wahayi kai kuma ba a yi maka wahayi sannan a cikin wanda ake wahayi ma Allah ya zaɓe shi ya fifita shi kan kowa to fuskar matsayi da daraja matsayinka ya wuce na kowa kuma an masa abin da ba a taɓa mutum ba ba wanda ya taɓa zuwa ya gana da ubangiji irin zuwan da manzon Allah sallallahu alaihi ya gana da ubangiji sannan kuma Allah ya tabbatar da abubuwa da yawa yana tafe hadari yana jin shi domin lokacin da mutanen madina suka fito taron manzon Allah sallallahu alaihi wani wanda ba musulmi bane ba ma ya hango ya hau dutse ya hango hadari inda ya ga wani dubu mutane ya yi hadari yana da su girgije ta ne na musulmiwa ya ce hada jin dukun ya kai kaina ba ya ke ba yana hada jin dukun ya kai kaina ga rabon nan ya zo ya kai kaina su ne larabawa ke sarka nan sun salama yana da abubuwa da daraja da ba irin na mutane ba amma abin da yan bid'a take yi na cewa annabi ba mutum bane su suna ɗaukar wasu abubuwa ya cewa annabi ba mutum bane misali mai waka yana cewa na cewa ɗa mutum ne kama da kowa jahilci ne mai sauraro ya kari zaune zan tambaya ka ban amsa ne ba gida ban yin jahiliya kan ka abin ga abin arziki wanda ce waye kura bai sauka kansa kura ba ta hawa ba ta sa ba ta yin datti suturarsa waye ke kamshi a jikin sako turare bai shafa ba to yanzu kuna mai sauka kan su shi zai rage ke zama ba ta su shi ba ta ne annabi sallallahu ya wannan Allah ya masa abin da ya fara shi ya to kuma bai zama ba mutum ba da saukar Qur'ani sai kuma yana kai shi inda ya shafi to shi ke yanzu na fi madani nabi ibn abdurrahman abu ruwaimi madani wanda suwar shi take kira a wajen sa kullum in ya ce ta waje kashi yake yi shi ma ya zama mutum ba kenan kuma Allah ya ga dama kawai zai saukar da sa akan wani ya zama baya yin kura ba da wannan annabi ya zama annabi ba da wahayi ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ba da kyan fata da kyan fuska ko da larabci annabi ya zama annabi duk da yana da su domin Allah ma ya kalubalanci duniya sai ya aiko zababban annabi wanda ba shi da tawaya ta ko'ina in taka maka kyau in taka maka kyan hali in taka maka dangantaka in taka maka hakuri in taka maka ilimi ko me kake takawa da shi kai har karfi ma zo ma ya bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma duk haka sai ka duba ka gani dai manzon Allah ya zama annabi da abin da Allah ya da shi akan gaba ɗaya kowa da kowa shi ne Allah ya masa wahayi to ina ganin jin ne mai hankali ne mai san fahimta ta gaya masa wannan ba zai ce wai ba a san Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai fa idan kuma abu ya da fi nasu ya kuma na'am Allah ya saka masa Malam Salam da ya saka a cikin mana da abin da ya sanarwa Allah ya da shi malam wanda ya ce akan wannan malam kai sanarwa kai addu'a wajen dan abubuwan da jama'a su bayar amma na lokaci ni ma a tsara shi a zuwa sai dai ya ba da sadaka eh, da ce ya da za shi da shi